خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لغفور رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جانب ولو شاء لهداه وهم أجمعين ثم قال wadda ta ɗauki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 wanda ya daidai da sha hudu ga watan mai miladiyar annabi isa layin salatu wassalam shekara dubu da ishirin da shida ko to ci gaba da tafsirin littafin allah mai girma in ba kuma ta ba muna cikin tafsirin suratul waqi'a Wadda bayani ya gabata wannan surar makiya ce ba a buɗe littafin mutum biyu wannan surar makiya ce tana magana game da aƙida ta musulunci sannan tana mai da hankali ka cokan dangane da al'amarin alkiyama domin ji irin yadda mun ji irin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kasa mutane gida uku kamar yadda abin zai kasance ranar ba ko Allah ya ce zai kasa mutane gida uku ranar ba akwai asabi kuna sannan akwai asabu yamin sannan akwai asabu shimali ko ka gani asabi kuna su ne masu mataki maɗaukaki na imani sannan ya fi kaga da an ce wanda duk sabakar kananka ha in ya san bai iya buɗe shayi kuma wani bai da littafi sallo na ka ce ka buɗe wani littafi sallo na ka buɗe buɗe shayi salo ne kuma shi zai sa ka su suke ce wanga ya ja wanga ya ja sun takardun ta to Allah Ta tabaraka wata, Allah ya nuna cewa zai kafa mutane gida uku gobe kiyama da kuna da asabu lemin waɗannan duka musulmi ne mun ji irin zafi yadda Allah ya tare da musu sannan na ƙarshe su ne ashabul shimali waɗanda yake su da ne da munafukai su ma mun ji irin sakai yadda Allah ya tada musu ko to Allah ya kare mu daga zama cikin ashabu ma to bayan wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo su ayyuka guda hudu nashi waɗanda ke za su tabbatar da cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne akan kone. ce wanda ya yi bayan mutane sun mutu ƙasusuwansu sun nama su ya koma ƙasa Allah ta baraka wata Allah zai sake tayar da su gobe ƙiyama. a yi hisabi wanda ya kyautata ayyuka zama ne na duniya a kai shi gida aljanna wanda kuma bai yi aiki mai kyau ba a kai shi wuta to kamar ko za akwai kafirai waɗanda har yau ba sai da akwai a kiyama ba ko to shi ne ayoyin da za mu wa yau sai Allah ya kawo abubuwa guda hudu ayyuka ne shi Allah guda hudu wanda ya kamata mu zama hujja duk wanda yake banta da waɗannan ayyukan to ba wai sake ta yadda matattu ba ba abin da zai ce yana yi a tsaya jayayya ya nuna yana da iko a kan komai muna tare sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce afara aitum ma tunnun afara aitum ma tunnun a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نعم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون نعم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فالله تبارك وتعالى wa أفرأيتم ma'ana afara aikin shi ne akhbiruni ku ba da labari ma tumuna abin da kuke jefawa cikin mahaifa menene ake jefa cikin mahaifa mani ya an kai saduwa ba sai namiji ya jefa mani cikin mahaifa ba to maniyin nan da mutum ke jefawa cikin mahaifar matarsa maza suna da mani su ma mata suna da mani to wannan mani dunkulin mani da ake jefawa cikin kowane dunkule guda akwai ƙwayoyin halitta ƙwayoyi na halitta cikin kowane digo na mani akwai dubunan ƙwayoyin halitta wanda yake dubunan ah, na mani guda ciki ne za a ɗauko ƙwayar halitta guda na namiji ita ma mace a ɗauko ƙwayar halitta guda ta sai Allah warka wata Allah ya haɗa ya halitta abin da yake son halittawa ya halitta mutum da in namiji ne in mace sauran maniyi kuma duka sai a bisa ki? muna tare to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala don ya nuna ƙarfin ikonsa da kuma cikar ikonsa cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir sai ya dauko magana game da farkon halittar da Adam sai a fara aitu ku ba bani labari ma nuna abin da kuke jefawa cikin mahaifar mace ma'ana maniyin nan da kuke tsakawa. a antum takhluquna shin ku ne ke halittar maniyin ya koma da am nahnu al-khaliqun ko ko mu ne masu halitta yanzu tambaya ce Allah ya amsa ake nema namiji in ya sadu da mata dai mani ba mani ne ke buwa da nata a halitta da ba madalla to yanzu sai dai kayi na kokari ka saka mani yaya an kai halittar kana da masaniya Ba ka da masaniya wace yi halittar Allah tabaraka wa ta'ala to dai kenan to yanzu abin da aka yi da shi ba wai halitta annaban mamaki ba ko kalli abin da aka yi halittar da shi shi uh, maniyyar na faɗa muku kowane ɗigo guda na maniyya akwai dubunnan ƙwayoyin halitta to ba wannan ɗigo guda Allah zai ɗaukowa halitta ba a'a waɗannan ƙwayoyin halitta 'yan ƙanana wanda kowane ɗigo guda na maniyyi a ɗauke dubunnai to waɗannan ƙwayoyin ƙananan sun za su fara guda sai a haɗa da mace fara guda duk girman ƙato da garin su a kayan da an ce shi muna tare sai zama sun ka ce wannan ƙwayar halitta wanda Allah da wasu nake tsayar ba mu iya ganin ta saboda kankantar ta jama'a akwai ban mamaki ko ba ɗaya kenan na biyu kuma kalle da madiyi yake menene sannan kalle da ɗan adam ne me alaƙa mani da ɗan adam babu wata alaƙa amma Allah cikin hikimarsa Allah ya yi transformation iyaka kai dai ka zo ka zuwa maniyin ka tashi iyakar naka aiki yanzu sauran transformation kamar yadda alƙur'ani da kuma hadisai da ingantattu sun ka nuna fara cewa in an kai saduwa in Allah tabaraka wa ta'ala yana son ya yi halitta daga saduwar nan to sai sai dubun maniyi guda sai a ɗebo fara guda na ƙwayoyin halittar da cikin dubun maniyin ita ma a ɗebo fara guda nata sai Allah ya haɗa a samu wuri cikin mahaifar mace sai a aji shi wannan da Allah ke son ya halitta mala'ika su kutum Allah ya halitta wanda iyaka aikin da Allah ya azamin shine kula da maniyin da duk ake Allah ke son ya halitta da shi mun karanto ya cikin sayo da bukari muna tare mala'ika aka sa in Allah na so ya halitta mala'ika ake sawa sai ya kula da wannan sai fi tsarin duniyar nan bata yi su fi shi ba sannan ta tashar ta sha maganin maganin hana haihuwa na duniyar nan in dai Allah ya kaddara a kusa mai ba ta kujiya tana shan maganin hana haihuwa sai ga ciki akwai mai iya hana ma Allah da ta tashi babu muna tare to shi ne ƙwayar halittu ƙwayar eh, ɗigun mani na ƙwaya guda da an kaɗe ko an haɗa da na ƙwaya guda to shi ne sai Allah ta baraka wata Allah ya bashi nan cikin mahaifa ya yi kwana arba'in in ya yi kwana arba'in sai a juyar da shi sai ya koma ni sai ya koma gudan jini yanzu ku diba yadda mani yake ba haka yi eh, fari ne kamar kudu ko kamar nan ba ka bani yake ba to amma jini shi ko jini fari ne to yaya an ka yi abinda a fari kamar ba jina kuma ya koma kudan jini annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya kwana arba'in maniyin nan da aka sa sai Allah ya bai da shi gudan jini yana nan gudan jini kuma kaga an canza mai halitta yana nan gudan jini in yayi kwana arba'in sai Allah ya sake canza shi kuma ya koma tsoka me ya alaƙar da an ga gundarin jini da tsoka babu saboda jini in kun lura tafshi gare shi ita kuma tsoka ta wuri gare shi jini ja ne jawar amma tsoka ba ja jawar ce to jinin nan kuma maniyyar nan da Allah ya kuma yi zuwa jini kuma after certain period of time sai Allah ya sake transforming dinai sai ya mai da shi tsoka muna tare tsoka babu kashi ko guda cikin ta to bayan an mai sai tsoka in yayi wata wata nawa ne kwana arba'in arba'in guda uku kwana ɗari da ishirin wata hudu kenan to lokacin nan sai Allah tabaraka wata Allah ya turu mala'ika ya tura mala'ika eh sai ya busa mai rai kaga ashe kenan da bakin lokacin da mace ta dauke ciki to cikin baya da sai ya kai wata in ya kai wata hudu sai a turu mala'ika ya busa mai rai sannan sai a je ga launin mahfuz mala'ika ya je can ga launin mahfuz sai ya rubuta suna rai sunan da duk uba ne zai sa mai sai a rubuta sannan in an rubuta suna rai a rubuta adadin numfashin da zai yi rayuwa ne ta duniya ba shekaru ake rubuta adadin numfashi numfashi ko guda nawa za ka yi sai a rubuta can ga launin mahfuz sannan arzikinka duk abin da za ka samu rayuwarka ta duniya na arziki kuma sai a rubuta akwai mai iya kaiwa ga launin mahfuz to kaga ashe duk duniya su taru sun iya da kai wallahi ba su rage ba ko da tsanti daga abin da Allah ya ba iya ba ki yana can ashe me na damuwa in wani ci ba sun ba to me zai tare ma wanda kawai ya kamata ka damu wanda ka iya zuwa da wani mafu zai rage wani abu da cikin abin da Allah ya ba to shi wannan eh, ya kamata ka da in yace bai zo ba don kaza yana iya kulla ma shirye da jiya ne wala amma in dai bai iya duk shigar ta kace iyaka ta ya dabda da kaza tare da kai bai iya zuwa na wani mafu to hello tim ce da abin da ya kai ta yi in ma ka samu za a ka fada mu wace mai na tsara hannu kashi ya tsaye ko ko ko ba iya kanta annan ba ta ci kashi ta sharuwa Eh? kaji kamar kowa ce lokacin ne biyayya a yi ta da gaske in can da wani da wasa ya kai yanzu ya da da zai zai ne a dalilin ce kowa ce yamma a eh? ka gani to sai a rubuta a duk abin da za ka samu na arziki sai a rubuta ta da sunan ka da su ko sannan da makomar ka gobe kiyama bayan ka gama kwaramniyar ka ta duniya gobe kiyama dan mutaki ko dan aljanna sai a rubuta muna tare to ka gane to wannan transformation lokacin da Allah ke yi shi dai mutum iyaka ta ya saka mani yana da labarin lokacin da ake wannan transformation kan nan kuma after certain period of time sai Allah tabaraka wa ta'ala ya mai iya surar da adam da ita tsoka sai a yi surar ɗan adam amma tsoka kawai babu kasusuwa daga baya sai a halitta ƙasusuwa duk yadda Allah ke so ne da sai a yi da ba a yi to yanzu jama'a Allah da adda karfin yin haka to kuma me zai ce zai yi ba sai a jayayya kaga ba don haka waɗannan ayoyin Allah na nuna cewa tun da dai in kai an sarkin kafirar duniya ya an ka ce wa halicci mutane ba ka cewa ubanka ko akwai mai cewa ba ne ya halitta mutane ba ka cewa sarkin garin ko shugaban ƙasar garin eh dole in kai sarkin kafirai ka yadda Allah shi ya halitta mutane haka ne to ubangiji da ya halitta mutane wanda ya iya halitta mutane ga ba duk ga yadda addini zuwa halittar Allah ne tun da bakin annabi Adam zuwa mutum na ƙarshe duka halittar Allah ne to wannan gwani ko mai wata halitta ne ya gagare shi dan ya ce kuma wannan halittar da yayi sanda babu ta canda bayan ta ta mutu ta rududdige kasar kasusuwan sun rududdige nama ya koma kasa kuma zai sake halitta ta bai da ban mamaki kuma ciki sanda ya halitta menene na ka yi amfani da shi sanda ya halitta da farko da fara halitta da sake bayan da ta in har waya ne wanne ne ya fi waya Harawa. to farawa ba ta gagare shi ba sake mai da ita gagara ce Allah ya shirye da mu shi ne yace afara aitum ma tumnun ku ba ku ba ku ba ni labari ma nuna dangane da abin da kuke jefawa cikin mahaifa maniyin da kuke jefa cikin mahaifar matan a antum takhluqunahu bayan wani lokaci maniyin na sai Allah ya mai sai mutum bayan wani lokaci a haifai duk gashi nan tun yana dan jariri har ya zambar sungumin ƙato kuma yau shi ya yi girman da aka cewa Allah ya ce ce kan ya ce ya tsaya jayayya da al'amarin ubangiji ya kyauta a tun ta kan ku wai ku uwayen maza iyayen maza da kun ka niyyar cikin mahaifa ku ke halittar maniyan nan kuma sai ku yi mai suran mutum ku sa a haife shi amna hanul khaliquna ko ko mu ne dai in ji Allah muke yin halitta kaga dole komai kafircin ka yadda Allah shi ke yin halitta to yanzu wanda ya halitta da farko don ya ce kuma bayan halittar nan ta mutu ko ba ka zai sake raya ta me da ban mamaki ce ta ko da ban mamaki illa da rashin rabo kawai Allah ya tsare mu daga rashin rabo sai Allah ya ce na hannu kaddar na bai da kuma mauta ba wai halitta ba ba daga rayuwa sai sai mutuwa sai Allah ya ce na haka kaddar na bai da kuma mota kuma mu muka kaddar mutuwa tsakanin duk mai rai kamar yadda Qur'ani ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut na'am wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah na'am faman zuhziha 'anil النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع تبارك وتعالى يتي كل نفس قوة ري ذائقة الموت من أن الموتوى دون ري سيادة الموتوى muna tare in dai rayuwa ce to dole sai ta mutu sai Allah ya ce na hana kaddar na bai na kumul mu mun ka kaddar mutuwa tsakanin kamar yadda Allah ta tabaraka wa ta'ala shi ya yi halitta, to haka na kuma kowace halitta akwai lokacin da Allah ya ɗiban mata lokacin nan na cika kuma sai a karbi kayan aro da gare shi menene kayan aro rayuwa ba ta kuma ce kuma ba sai ta kai ba aro ne an ka baka don da duk mai abu ke so kuma sai ka karbi shi ne ma'anar hannu kandar na bai na kuma lumatu mu ke kandar mutuwa tsakanin sannan wallahi duk duniya su taru su ga ma kai su ce sai mun kashe ka ba ha ganin daga cikin abin da aka rubuta kana cikin cikin mahaifiyarka wata wata can ga lawal ba ku littafin da kowa bai iya zuwa can ya kai gani shi daga cikin abin da aka rubuta ajalinka gwargwadon adadin numfashin da za ka yi yanzu duk an rubuta mana shi ko to cikin ku akwai mai faɗa na adadin numfashin da aka ɗebo bai eh to baka san naka ba ya za ka yi ka san na wani akwai mai mutuwa to lokacin na adadin nan da Allah ya ɗebo mai bai cika ba za ka yi wani sai ya kashe ka sai ka ce ka cikin lawal ba ku ka ga lokacin ya yi hazar in kana da yaƙinin ya zo ya gano to wanda ya kamata ka yi tsoro amma in kana da yaƙinin bai zo ba to wannan sai ka ɗauke ta matsayin magana ƴan sanda magana banza muna tare magana banza magana ƴan sanda وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله هذا الشيء ده في القرآن الله يتي وما كان لنفس ما يكمات لقوة إلى رأيه ba ba ba ba wa ma kana li insani Allah yake ba li nafsi yake wa ma kana li nafsin ba ya kamata ga kowane irin kowace irin rai daidai da rai shi wanda aka iya sa hannu ka murji haka to daidai da kiyashi bai gare ta mutu illa da izinin da sai da izinin Allah wanda dukkan zai ya Allah ya bayar to in mutum ce zai kashe ka wallahi sai na kashe ka sai ka ce ya zo ya amsa izinin in bai zo ba sai ka ce to magana banza ce rage yi magana yan sanda magana wannan maganar yan sanda ce muna tare sai Allah ya ce na hannu kaddar na bai na kumul mota mu mun ka kaddar mutuwa tsakaninku sannan mutuwar nan kuma Allah ya daidaita ta babu babba babu karami kowa sai ya mutu halitta da waɗanda annan duniya da waɗanda a can sama kowa sai ya mutu fararen mutane da baƙaƙe kowa sai ya mutu da waɗanda na yi imani da waɗanda na kafirce kowa sai ya mutu da masu kuɗi ‘yan kayan talauci kamar kusur mazalaci sai ka mutu haka ‘yan kai abdul jet kuma sai ka mutu nan ba da daɗewa ba insha Allah bilgin zai mutu zai mutu insha Allah da Allah ba da daɗewa ba ku ce gare da kun gaji bilgin zai mutu ba da daɗewa ba Allah ya fi eh. kowa sai ya mutu to shi ya daɗin mutuwa ba wai wani abu na da an ka azama wasu banda wasu ba balle a yi ma dariya kowa gidan kowa zai ta shiga wanda dukkan gani tsaye lokacin nan ne da Allah ya tibu mai bai cika ba amma wallahi yana cika inna ajalan lahi idza jaa Allah yu'akhkhar ajalin da Allah ya tibo in ya cika ba a jinkirtawa lokuntum ta Allah da kun ga kuna sani to Allah ka za mu kare da kyau shi ne ya ce na nukaddar na bai na kuma mota mu mun ka kaddar mutuwa kamar yadda mu mun ka halicce ku yau zai babu mai ja cewa Allah shi ya yi halitta ko madalla to hakan kuma akwai mai ja ba mai kashewa illa Allah waɗannan abubuwan duk exclusive responsibilities ne na Allah subhanahu wa ta'ala muna tare sai Allah ya ce wa ma na hadu mazbuki na kuma mu in ji Allah to ya ce mu ya zo da shi da fulora da jam'i da shi da wa shi dai to mi ai kimar jam'in ana ce mai fulural of respect jam'i ne na girmamawa mu kamar shugaba yake gwamnatin mu wanda yake ta shugaba tana da bambanci tunda gwamnatin da shi da talaka kowa da ciki kaga in shugaba ya jam'i shi wannan ya tsanda tsanda amma dai nan da Allah ke yin jam'i yana magana game bayan mun san kuma shi kaɗai yake bai da abokin tarayya to wannan jam'i jam'i ne na girmamawa muna tare ba jam'i ne na yawan na yawan mutane ba sai ya ce wa ma na hana mazgoki da kuma mu ba mu zan waɗanda ake gajiyarwa ba ba abin da ke gajiyar da mu Allah an nubaddila amsalakum akan mu musanya kwatankwacin ku ma'ana in kun taba ba in kun fantare ba Allah in Allah ya ga dama sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kashe ku ya kashe mutanen duniya gaba ɗai sai ya yi wata halitta ya zo ya mai gurbin mu da su Allah na iya ko bai iyawa kamar yadda yake cewa cikin ayoyi da yawa inna sha nuzhibkum إن نشأ نذهبكم ونأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز الله تبارك وتعالى يتي إن نشأ إن منسو إن جاء الله سوسو الله شيء الله كيران تبارك وتعالى إن منسو نذهبكم سيب تفيك دفو mu kashe ku gaba ɗaya mu yi destroy ɗin ku in totality wana ji da halkin jadidin mu zo da wasu halittu sabbi sai Allah ya halitta wasu sabbin mutane sai ya yi replacing ɗinsu da mu mu a kashe mu a jiza mu kwando shara sai Allah ya ce wa ma za ni Allah ya gani kuma wannan bai gagari Allah ba ko ya gagare shi bai gagari Allah ba abu ne mai sauƙi Allah ya haka to sai yace wa ma na hada da mazbuki da kuma mu ba mu zan waɗanda ake gajiyarwa ba Allah an dila an tsaliku akan mu musanya kwatankwacin ma'ana ba gagarin mu ta yi ba mu kashe kuma mu mai gurbin ku da wasu wannan shi aku kuma mu kaga halittar ku fi ma la ta'lamu shi abin da ku sani ba bai gagari Allah bai fushi mutanen duniya duka sai ya halitta wasu mutane ya mai gurbin su da su mu kuma da an ka kashe sai Allah ya canza mana halitta ko ya shi mu birai ko ya shi mu aladu ko ya shi mu kwadi, ko ya shi mu jakuna wannan duk bai gagara Allah ba muna tare ko akwai mai ja akwai mai ja dan Allah bai sai haka nan ba a ba mai ja ko to jama'a wanda adda wannan iko kuma bai kaza ne shi yana cewa kuma in mutane sun mutu zan saki tayar da su ne sai jayar ne ba da rabo ba Allah ya shirya da mu ya fere mu daga rashin rabu sai Allah ya ce wala kad alimtu mun tashatul ula haqiqa kun za halitta farko fa halitta farko wacce ce halitta farko Halitta da mun kai muku da fari malamai sun ka ce halitta ku suka shi uku eh halitta ta ɗan adam ta suka shi uku akwai khalqatun turabiyya sannan akwai khalqatul lahaniyya sannan akwai khalqatul nutfiyya khalqatul turabiyya halitta ta turbaya wane ne Allah ya halitta turbaya cikin mutane baban mu annabi Adam alaihi salam kaga shi da turbaya Allah ya bada labari wanda da zai yi cikin Qur'ani da turbaya da kasa Allah ya barka wa Allah ya halicce shi kaga khalqatul turabiyya kenan sannan akwai khalqatul lahaniyya akwai wata halitta ita ko da tsokan nama Allah ya amfani wa an ka halitta da tsokan nama wa an ka halitta da tsokan nama hawwa mata annabi adam bayan an halitta annabi adam annabi adam ya kunta ya bace sai Allah ya bi a ce da wani eh, bangare da naman jiki da sai an ka halitta ko da yawan sai suka manci tare da shi da me Allah ya halitta eh, hawwa da ƙasa da mani da me halice ta naman jikin annabi adam aka ɗebo a wannan annabi adam jikin a wannan tana da nama ko ba ta da tana nama shi yasa halitta hawa matan annabi adam ake kiranta halittatul lahaniya halitta wanda an kai da nama sannan sai halittatul nafiyya ita kuma halitta wanda an kai da dubun mani zuwa an ka halitta dubun mani sauran mutanen duniya duk ga ba mi girman kato da fara mani an hada ce shi komi girman mani ya ka mai kasabta wanda in ka taɓa sai ka wanke in ya taɓa sai ka wasu ma gaban mazhabin malikiya ba sun kira shi na jasa amma ba sai daidai ba bai yiwa abinda Allah ya halitta annabi Muhammad da shi da annabi Ibrahima da annabi Musa da annabi Isa da sauran ulul azmi na rusul sauran manzannin Allah a ce an halicce su daga shara jama'a yayi ma'ana don haka mafi ingancin zance manni ba ba na jisa ba ne manni abu ne mai tsarki sai dai mai yana da kasanta yanzu kamar majinar da ka yi tuwa ga hancin ka da jisa ce ba yin ba ce amma yanzu in majinar ta taɓa gidan kada bai to in za ka wanke wani irin wanki ka yi wanki na tsafta kaga ba na ibada to irin wankin da aka ba ni kenan za ku mafi ingancin zance mani mai sarki ne Duk da, to don da an shar'anta wanka Allah ya shar'anta wanka in ya fito ta abuda saboda ibada muna tare to sai yace wala kad alimtu mun nashatul ula haqiqa kun san halitta farko ba. lokacin da babu dan adam Allah ya halitta shi halitta farko kamar yadda Allah ta tabaraka wa ya yake cewa farko suratul insan yace hal ata alal insani hinu min ad-dahr hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an malkura mai ma'ana kad ai kad ata alal insani hinu min ad-dahr wani lokaci na zamani na zamani hakika ya zo ma dan adam lam yakun shay'an mazkura wanda bai zan wani abu da ake ambato ba yanzu ba ga dalle ya ku suna ne kafa sai ya kudu da aire ko idan ya kai ai an yi lokacin da ba ku dalle abu an yi wannan lokaci ko ba a yi ba amma ku dai ba ku san wannan lokaci ba ko da kuka tashi ko san ba ku dalle abu eh amma duk da titin da aka yi ba ya kai saba'in to ya san lokacin da babu dalle abu muna tare ka gani Shi ne Allah ya ce lokaci na zamani ya zo ma ɗan adam ko wani ɗan adam kuma lam yakun a mazkura wanda bai zama wani abu amma an yi lokacin da babu shi kenan daga baya an ka samar da shi to shi ne Allah ya ce ka da ajin tumun na shatin kula. hakika kuna da masaniya kun sani game da halitta farko wanda Allah ta baraka wata Allah ya yi ko wane mutum an yi lokacin da babu shi kuma kamar yadda an yi lokacin da babu da bayan aka samar da kai haka kuma yau gobe yau gobe kuma sai an yi lokacin da babu hanyar muna tare to sai Allah ya ce falla wala nan don bi da babu tsuna da wannan kuwa don bi da babu ku wasuwa an yi lokacin da babu daga baya Allah ya samar da mu to wannan kuma ishara ce cewa ko ni da dade kuma sai an koma yadda an karayar da mu haka duk rayuwa sai ta mutu ko mi ta dade kuma sai ake Allah ba lalle ya mu dan wani abu ya faru a ce kaji kaji umfanin su zai inda kashi ya bada da ya ya hau baki lokacin da zuwa sun yi fari cikin kabari amma dai ba yanzu ba insha Allah ta'ala akwai sauran sharuwa eh akwai sauran ɗayan iskan da sai an busar da su Allah ya shirya da ku to wannan shi ne aiki na farko daga cikin ayyuka guda hudu tazizu ga ko aiki na aiki na farko daga cikin ayyuka guda hudu da ubangiji ya kafa hujja cewa in dai an yadda Allah tabaraka wa shi ke yin su to wannan yana nuna cewa Allah mai iko ne akan tayar da mutane gobe kiyama na farko kenan sai na biyu تبارك وتعالى يجي أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم ما تحرثون نعم. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون نعم لو نشاء لجعلناه حراما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون sai Allah tabaraka wa ta'ala aiki na farko wanda ya shafi halitta ɗan adam ko asalin yadda halitta ɗan adam bai fakkan yadda adam kuma ya yadda Allah ya halittar to ya san inna Allah ala kulli shay'in qadir to daga ɗan adam ni a abu na farko ɗan adam ke bukata abinci to sai Allah ya taho kuma ga yadda ya halitta abinci sai yace ce afara aikin ku bani labari ai akhbiru ne ma ta harusura abin da kuke nomawa nomin nomin nan da kuke yi a noma gero a noma dawa a noma shinkafa da alkama da acca da masara duk abin da kasan ana nomawa yaya ake yin noman ba an kai ruwan shuka sai ka zo ka yi gida sai a tebi iri a zuba a rufe ba madalla to baya in manomi in ya zo ya yi shuka faɗa mini menene aikinsa kuma ya ƙare sai ya zura ma Allah ido Allah tabaraka wata ala ƙwayoyin nan da ka shuka cikin ƙasa shi zai cikin ikonsa zai sa ƙwayan nan da ya tafshi ta buɗe sai tsiri ya fito da cikin ta bayan ƴan kwanaki sai a ce shuka ta ma ko ina aikin ka ne kai manomi ko aikin Allah aikin Allah ne to duk wanda ke iya tsage baya busasshiya iri ya fito ka ne ba tauri irin dan dabino ba to duk taurin dan dabino haka Allah ke tsage tsirin dabino ya fito ya san da dabino ya yi yaya to mutum mai yin wannan aiki duk gare shi kuma abin da ya gagare shi to wannan shine abu na biyu da ke nuna mana cewa Allah mai iko ne kan komai duk abin da Allah ya ce zai yi tabbas za abin da zai dace da shi zai yace abra aitu ku bani labari ma ta harsuna abinda kuke nomawa a antum na hushin kuke tsirar da shi iyakan manomi dai ya zo ya yi gida ya saka ido ya dawa ta gida ya sa ko to irin nan da kasashen kuke tsirowa da shi amna hannu zarihu na koko mu ne masu tsirowa manomi in ya zo ya shuka iri shi shi ke fitowa da shi ko ko Allah Allah Allah tabaraka wa ta'ala sannan ji taurin ƙasa jama'a sannan ji irin raunin da aka tsaye farkon fitowa dai amma duk rauni ne ya tsage ƙasa ya kullo sama wanda iska in an kai mai kauri yana iya kare shi amma ka ba shi zai tsage ƙasa ya fito cikin ƙasa wa ka yin wannan in ba Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala ko kuna ganin akwai mai iya yi wanda ba Allah ba wannan aikin Allah ne sai Allah ya ce launa sha'u da mun so na ja'alna wa gulaman irin nan naku shukan nan naku da kun kai sai mu sanya shi ya zo soshiya kun san soshiya ne soshiya yanzu kamar ka shuka gero gero ya yi zangarniya ko zangarniya ga ta da nesa in ka gani zangar gero ya yi zangarniya amma babu ko babu kwaya cikin zangarniya shi da soshiya eh kuturu kuturu aka ce bai ba shi a kuturu ba ba shi a kuturu so shi ya dai zangar zangarniya wadda babu ido cikinta ko ka ce so shi ya ko ka ce an falalu eh an falalu wasu an falalu me bambancin so shi da an falalu ba hausa kuke ba sai zuwa koyon hausa eh soshiya ga abinci mai ɗanyi sai irin gero dawa masara na ake samun soshiya zangar da ya kare ya tashi sai ya yi zangar da ya amma babu komi cikin zangar da ya babu ido wannan kwaya ana kiran da ido ga zangar da ya amma babu fita ido ba to ita ce soshiya ita kuma an fadar da amma da nau'in abinci guda aka samu an ne menene shinkafa good shinkafa ko shi shinkafa ga shinkafa kan amma ba mu faya ciki bai ga an faɗa muna gani har kuma bai da bauta wanda duk ba a yi ba kawai bai yana da kai ci hmm? wanda aka yi wani da ta yi da masa to Allah ya shirya to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lau da da mun so in ji Allah la na wa damuwa zai saki shuka nan da gero nan da kun ka shuka ko abin nan da kun ka shuka ba za mai zan ya zan soshiya kaga da ma bai fito ba da ya yi kan ma da ya fito ki amma soshiya ta ban da kai saboda kaga ta fito tana jibin ga ya nan ta kama ta girma har ta yi zangarniya amma babu sun cikin zangarniya ya haifar da kai inda ma bai fito ba da ya yi ya ta ya yi to Allah ya ce da mun so da mun sanya abin da kuka shuka ya koma soshiya busasshiyar zangan da ya amma babu ido ciki fazaltum sai ku yi da tafakkahu na kuna mamaki yanzu gona ga ta nan ya ta kama ta yi liyaliya sannan ga ta yi zangar daya amma kuma duk wanda ka tsawo sai ka iska ma soshiya ce duk wanda ka jawo sai ka iska ma soshiya ce ba ku baya akwai ban mamaki ko ku. shi da ce to inda mun zo da mun sanya abin nan da kun ka shuka wake za zangarniya ya ce kwaya Allah ta bari yadda Allah shi ke fitowa da shuka yan kai shi ke sa ta girma duk iskan da aka yi duniya ka duk girman da iska in yayi gari iska ya kada yace balle kada gero eh to amma duk iskan da an kai waye kare kada da daga kai Allah ta bari wa ta'ala sai ga buga mun yayi ce nan injin kuka injin gamji iska ya wuce da shi amma ga karin kadin gero bai kai ba sai ka zaka ko wani karfi da arziki da shi wani wani irin karfi ne ta Allah ta bar ko ta'ala muna tare to kaga dai ayi iska ayi ruwa amma dukkanin da yana da sai to sai Allah ya ce da mun zo da mun sanya abin nan da kun ka shuka ku mun ya koma ya koma koshiya ga zangar da ya ba ana babu ido fazaltum sai ku yi da wani kuna mamaki yaya akwai yanzu haka akwai ban mamaki ko ba akwai ban mamaki fassara da farko ko kuma fazaltum ku yi da farko wani kuna cikin bakin ciki in kan nemi kuɗin da ka kashe tun da bakin gyaran gona kai taki shuka kuɗin da ka kashe da iri da ‘yan noman da ka ɗauka an yi noman farko an yi na biyu an yi na uku me sunan noman farko turbe na biyu ba mai mai na uku ba sassariya to nan kan kun ba amma dai ko ai da kuɗi zan yi sun makawayawa ne wanda a cikin lokacin bai san da wasu ba eh wata ranar muna tafiya za mu da wani wuri daura a wani za ka fito sahin wannan mai wace sai ta waɗanda har yanzu su sai bi gero su ba. Min ce gero wai baiwa shi bai ya bambanta baiwa da gero eh wai ya zo sai gero to shi ne Allah ta ka wata Allah ya ce to launa sha da mun zo da ji Allah wa da mun sun mun sanya shukar nan ta ta zama soshiya babu ido wa kalkun sai ku yi ta tafakka wani kuna mamaki ko kuma ku yi kuna cikin bakin jiki, ko kuma ku sai ku yi ta tafakka wani kuna dama akan abin da ya jawo muku wannan hasara sai Allah ya ce inna da mubarak mu sai ku rinka zargin zargin kan kuna cewa inna da da lalle mu wanda aka wa tara ne me tara ya aka ce tara da Hausa me tara kai laifi a sa maka kuɗin da zaka biya Da dama ka ka'ida yanzu kasuwanci duk inda ka bayar kuɗi ba wani abu za a baka ba to amma ita tara kuɗi ɗaya za ka ba ba ba ba to shi yasa sanda dukkan da kuɗi ga abin da baka samu koyi sai a kira shi tara to shi ke kenan sai ku rinka cewa in na da buguran nan lalle mu kan noman bana mu kan kama an ci mu tara Ban kai ba ma tara ba na hannu ba haru mu nan waɗanda aka haramta mu ne cin amfanin noman nan kaga noman ya zama hasara kenan ko kamar wanda ya kashe kuɗi wajen dubbunai ɗaruruwa ya hita da dabe'u an yi hasara ko bai hasara an yi hasara to Allah ya tsare mu daga hasara to wannan shine abu na biyu mai nuna mana lalle Allah yana iya tashi almiya yana iya tayar da mutane bayan sun mutu menene shine irin karfin da Allah Allah tabaraka wa ta'ala na tsirar da tsari sannan da kare tsirin nan Allah ya kare shi sannan da sa mai koya ciki rai wannan in ya ga dama yana iya bari zai zan so shi amma cikin su da ikonsa sai ya samu kwaya a zuwa shi da damma a sai a suke a yi buhuhuwa a na a jiri ba muna tare to sai abu na uku ya ce a fara aiki mulma allazi ta shira ku a fara aiki ma allabi ta shira ku a antum an أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون نعم لو نشاء جعلناه أجاجا falaula tashkurun to sai abu na uku daga cikin ayyukan Allah abinda Allah ke aikata wanda duk duniya babu mai iya yi ne wanda ke nuna lalle Allah na da iko akan gobe muna tare yanzu ya fara da halittar ɗan adam ba asalin halittar ɗan adam na biyu sai ya kawo abin da ɗan adam ke amfani da shi don ya rayu shi ne abinci to abincin nan shi ku wacce hanya ake bi a samu abincin ruwa ruwa ko wanda shi a matsayin rayuwa in babu ruwa babu rayuwa rayuwa za ta samu matsala to shi ne Allah tabaraka wa Allah ya kawo aiki na uku shi ne game da ruwa sai ya ce afara aitu mulma allazi tashrabu ku ba da labari alma allazi tashrabu na ruwan nan da kuke sha ruwa waɗanda kuke sha a antum anzaltumuhu shin wai ku mutane ku na sauko da ruwan nan min almuz daga gidaje sai al-muzni jam'i ne na muznatun muznatun ne eh, sahabatun girgije girgije guda kenan ko jam'i ne ya jam'i ne da Hausa zai madalla to ku ba da labari ruwan nan da kuke sha waɗannan ruwa da in na fambo, in na bohol in na rijiya in na tafki in na teku in na menene don ruwan da kuke amfani da su ruwan nan da kuke sha ku ba da labari a antum anzaltum mu shin wai ku mutane ku na sauko da ruwan asalin ruwa da ina suke da sama ku kun ka sauko da su min almul daga jiragen sai am na hanal munziluna ko ko mu ne ba mu saukar da ruwa tambaya ce mai bukata amsa ku ba da amsa ku na sauko da ruwan nan ko Allah Allah tabaraka ta'ala in banjin Allah akwai mai iya saukowa da ruwa bature mai karambani da ya tashi karambani sai yau sake zamani ya yi npk ya yi urea ya yi min sunan guda kuma takin zamani npk da urea akwai super eh akwai indrama to kaga duk takin zamani ne jama'a in babu ruwa ne ya yi mai amfani takin zamani ko hauka haka yan Allah bai ruwa ba kana samu shi ka takin zamani a gani don haka da bature da ya takin zamani a samun shi ta bunƙasa da Allah da ke saukar da ruwa wanda shi ka ba da ya zuwa sai da ruwa ba amfani da takin zamani wani hikima cikin su Allah ya yi ba. to shine yace afara aitu mulma allazi tashrabu ku ba ku ba mu labari ya ku mutane ruwan nan da kuke sha a antum anzaltumuhu min al-munshin wai kuke saukar da shi daga giragen sai am na hadal munziluna ko ko mu ne ba mu saukarwa Allah kai ke saukuwa da ruwa kuma in bancin Allah duk duniya ba mu iya saukuwa da ruwa babu in Allah ya rike abin sai dai a ce a koma a yi ta dunduba kun san dunduba ko a yi ta fadanci eh in ya ga dama yi in bai gani ba kuma ya kyale sai Allah ya ce launa sha'u da mun so hikima ta biyu ta Allah kaga hikima ta farko kuwa da ruwa duk duniya an yi ittifaki ba mai iya yin ruwa illa Allah don haka Allah ya kai gwani ko bai kai ba ikon sai ya kai cikakken iko ko akwai saura ya kai mai cikakken iko to hikima ta biyu kuma sai ya ce launa sha'u da mun so alnahu ujajan ruwan nan da wuce shada da sai mu sanya ruwa mai zarti wanda bai shayuwa me zarfi ruwa mai mugun gishiri sai mu sanya ruwan gishiri ta yadda bai shayuwa bai shayuwa kuma ko shirka ba a iya bai don ruwa in yi gishiri da ya fi zuwa mu shi shi ma mutuwa ta zai shi ne Allah ya ce launa sha'u da mun zo ja'alna hujatan da sai mu sanya ruwan nan da kuke sha mu sanya shi ruwan ruwan ruwan gishiri falla wala tashkurun amma kaga Allah bai haka nan ga ruwa nan ka diba ka cika cikin ka kace alhamdulillah muna tare dan kwallo ya cika ciki da ya tsaye shura kwallo eh dan makaranta ya cika ciki ne da ruwa ya je zuwa karatu ABC haka mallamin addini ya cika ciki ne da dalibai ilimi su ma sai zuwa karatu addini sai ya kada Allah ramma karatun nan bai yi wa sai ya sha ruwa ko yana yi ba ba sha ruwa ba to ka gani to ruwan nan kuma halittar Allah ne ba mai saukar da su duk duniya ya tashi to yanzu mai saukar da ruwan sama abinda an kai itiraki duk duniya ba mai iya yi illa shi kuma ka cewa zai rayar da mutane wanda sai ya musu ingancin rashin rabo eh to sai yace lauda shawo da mun da mun so ja'alnahu jajan sai mu sanya ruwan nan da kuke sha ya zama mai zarfi ruwan gishiri ya zama ba su shayuwa gari falau la tashkuru da don haka don bi da ba godiya ga wannan ni'ima da Allah ya muku ai ya kamata a gode ko to Allah mun gode kaga wannan shine aiki na uku wanda ko ni kafircin kafiri ka tambaye wake saukar da ruwa dole ce Allah wala in sa'altahum man nazzala minas samaa الماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله تبارك وتعالى يتي ولا إن سألته والله إن كتنبيه سوى كافرين وإن أن سنة جاية الله إن كتنبيه سوى من نزل من السماء ماء وإن يكي سوكت روانا كسما ليقولن الله سيسجي الله سيسجي الله ko ni kafircin kafiri ya san Allah shi ɗai ka iya abin ga magiro bai iya saukar da ruwa kubal bai iya saukar da ruwa lata ba ta iya saukar da ruwa duk wani gunki da gunki na mutum ne ko na ice ne ko na dutse duk abin da ka san ana bauta ba Allah ba mai iya ruwa ba mai iya ruwa duniya da lahira na Allah muna tare to shine yace launa sha da mun so ja'alnahu ujajan sai mu sanya ruwan ne ya zama mai sarki mai gishiri sai da bai shayuwa gare mu walla walla tashkuruna don bi ba ku yin godiya ga Allah ka wannan nema da yamma daga cikin alamar godiya shine mu yi imani da duk abin da ya aiko zo ne da shi amma manzon Allah ya zo da cewa Allah ya ce a wada mana akwai alkiyama ka ce baka yadda ba to kaga hatta ana ai yanzu ka zama imani ba Allah ya shirye da mu to sai abu na hudu na karshe aikin Allah wanda ba mai iya yi da duniyar lahira ya tashi sai ce afara'aytum an-nar allati turuna a an-nar allati turun أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نعم نحن جعلناها ومتاعا للمقوين sai abin na hudu kuma daga cikin ayyukan Allah wanda duk duniya ba mai iya su illa shi wanda ke nuna cikar ikonsa da kuma buwayarsa sai ya ce afara aitun ku bani labari ai akhbir runi ku bani labari annaran lati turu na wutan nan da kuke kasawa wuta ba kyasta ta aka yi ba wutan nan da kuke kyastawa a antum an shatum shajarta asalin wuta da gami ake samu ta daga itace can da wuri da wayo na lokacin a sha ba ta yawa da wayo na yaya ake ake yan ana son wuta musamman daji yaya ake yin wuta kamar 'yan an ka burguna ko an kafa wani abu da ya daji ba mai ashana sannan a ashana ba ta yawa ba to itace aka samu guda biyu sai a farfare ice guda sai a zo da guda a sa sai a kama burkaka a kama burkaka kawai sai a zo ta tafi kaga ce asalin wutar da itace ake samun wuta muna tare to shine Allah ta wata Allah ya ce. a antum an shi shajarata shin ku ne kun ka halitta itacen nan da ake samun wuta daga gare su wuta daga itace ake samun wuta ko to itacen nan da ake burkaka a yi burkaka a sabota shin ku na halicci itacen nan am na hannun mun shi'una ko ko mu ne masu da su tambaya ce Allah ya amsa ake so da gare ku ku na halicci itacen nan da aka burkakawa a sabota da gare ku Allah ya halicce su Allah ya tabaraka wa ta'ala to in bancin Allah akwai mai iya halitta itacen da ake samu da gare su babu kaga waɗannan suna da cikin ayyukan Allah sai Allah ya ce na hana ha mu mun ka sanya ta ita wuta kan ta zama wa'azi wuta wa'azi ce ya ku jama'a wa'azi game da ne wannan wuta ta duniya wa'azi ce ta nema da wa'azi game da wuta ba. hadisi ya tabbata lokacin da za a ɗebo wuta da an ka ɗebo wuta cikin jihar nama da ɗanɗan kashe guda na wutar nama an ka ɗauko muna tare amma sai da an kai a ce wannan teku a sa tekun ya kashe a ce wannan teku sai da an ka rage mata kai fito yadda an samu na duniya shi ne cikin hadisi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan wuta ta duniya kashi 70 ce kashi ɗaya bisa saba'in ce bisa ga wata ba to amma ku diba bala'in da ta kai in wuta ta kama har gina ko mice ki wata kai har gina har gina sai ka buge ka saki wata Allah ya tsare da ta duniya da lahira to wannan ta duniya ba wanda wanko ba sabinci wanko ba sabinci ce ta bisa ga wata ba amma ji bala'in da ta kai ko duk in kana so ka sa haka yin wuta in Allah ya kai mana rai gobe in ma ka ta gaba da wata binci sai ka kawo ɗan kashe guda wanda ya ja jawo sai ka ɗan alƙawar ka bisa gare shi ba ka aza ka mata ba a zaɗe sai ka ɗauki ka jiya da bakin takon nan da ka aza har da ƙwallo ka tsululin ko yana mai baya to wutan duniya ke nan ba wanda an ka sai da an ka sallace an ka sallace an ka sallace sun da kawo awa sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da an kawo ta haka nan ko kusa gare ta ba mu yi wuta a duniya ba to abinda a haɗari haka za a ɗauka mutu a jefa ciki kowanne ka gagara takin ta da kawai kaɗai ko ka aza ya san ka guda ya gagara to a ɗauki mutum a jefa cikin jama'a akwai ɗari ko ba Allah ya tsare mu daga wutar duniya da lahira shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce afara'aytum da nar ci to ku ba da labari game da wutar nan da kun ka zan kuna kastawa a antum an sha'atum ha! asalin wuta da ita ce ake samu wuta shin ku kun ka halicci itacen nan na itacen da ake samu wuta da gare su am na hannun mun shi ko ko mu ne mun halince itacen Allah kai ka halince ka. sai Allah ya ce na hannu ja'alna ha tazkiratan to kuma mu mun ka sanya bayan halitta wuta kuma mu mun ka sanya ta zan wa'azi wa mata'an da kuma abin jin daɗi lil muqwin ga matafiya jama'a matafiya su dai ke amfani da wuta a'a amma su wuta ta fi amfani matafiya waɗanda ke tafiya cikin su ne al-muqwin ai al-musafirina muna tare mu mun ka sanya ta ta zan wa'azi sai ta zan wa'azi gare mu ta zan jan kunne gare mu gabi da wutar lahira wa mata'an da kuma jin daɗi ita wuta kayan jin daɗi ce lil muqwin ga matafiya to me amfanin da wuta kewa matafiya an ka ce wuta na da amfanin nuka masu yawa ga matafiya sannan ba matafiya ne ba an waɗanda an zaune gida wuta na da amfani gari da ake da ba abinci da ita don hakan ga amma amfaninta ga matafiya ya fi yawa duk da amfaninta ga mutane mutanen da aka gida shi yasa an ka ce kuma abin jin daɗi ce ga matafiya daga cikin amfanin wuta ga kuna cikin tafiya kila ga tsananin sanyi ne ko ku ga tsananin damana an yi ruwa sanyi ya fi yayi muku yawa ba sai a ga wuta sai ku mu cikin ku ba kenan sannan irin yanzu da dare in kun da zango kuma an ka kunna wuta to duk wata dabba mai cutarwa ta ga haske wuta ta san akwai mutum kusa sai ta gudu wuta tana korar dabbobin daji muna tare saɓanin in ba kunna wuta ba kun da zango kenan kuwa garin zaki a fasu ko kura amma duk wata dabba ta ga wuta cikin dare to ta san mutane ne don haka wurin gudu ta ga ɗaba tattalin ta take ta inda wutan ba kwari su ɗaya ke zuwa su haɗa cikin wuta amma dai dabbobi to su da sun ga hasken wuta sun san akwai ɗan adam gudu na su yana cikin amfanin wuta ga matafiya sannan dare ya yi hanya ta ɓace mana ya an ka kunna wuta ba sai a ga hanya ba tana taimaka mata ya ka ganin hanya muna tare hakan suna amfani da ita ga dafa abinci kamar yadda mutanen gari ke amfani da ita da dafa abinci da dai sauran abubuwan amfanonin da take yi ga matafiya Shi ne Allah ya ce, na nahnu ja'alnaha tazkiratan ta mun ka sanya wutan nan ta zan wa'azi gare mu wa mata'an da kuma abin jin daɗi lil muqwiyin ga matafiya jama'a Allah ya kai Allah ko bai kai ba to ga abubuwa guda hudu duk wanda ke jayayya ɗan an kace Allah tabaraka wa ta'ala zai tayar da mutane gobe kiyama bayan sun mutu su wasu sun rududdige naman su ya koma ƙasa Allah zai zaki tayar da su yace ina Allah ka iya haka nan to ga abubuwa guda uku in ka san wani wanda ka iya tsaye da cikin wata ga zo ka baki wanda ba Allah ba to in duk mun sallama da mu da kafirai kowa ya san ba iya waɗannan eh, ayyuka guda waɗannan na Allah to me ne jayya kuma min da gare shi kaga dole mu sallama cewa Allah to inna Allah ana kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan kowa زيتي فصل بح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم الرجيم نعم فلا أقسم بمواقع النجوم نعم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم الله تبارك وتعالى يا كاوس أيوكا غدا هدو وأن يجب تدسوه الدنيا بابا إلا شيء ما سنون تكريكم سا to tun da haka ne yanzu mun gane iko duka duk wani iko da ka sani duniya a ƙarƙashin iko Allah yake mai cikakken iko ne Allah su wata ala, sai Allah ya ce fasabbih bismi rabbikal azim saboda haka tunda yanzu ta tabbata dai ba mai iko kamar Allah ba mai ƙarfi kamar Allah Allah shi yadda cikakken iko ko to kai tasbihi ka tsar tasbihi bisa suka da sunan ubangijinka al'adir mai girma ma'ana ka tashi tsaye da tsarkake sunan Ubangijin, ka tsarkake shi daga koce irin na kasa tasbihi ya kasu kashi biyu tsarkake sunan ubangiji ya kasu kashi biyu ko dai tsarkake shi da baki ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ka ka tsarkake Allah da baki ko kuma tasbihi da zuciya tsarkake Allah duk wasu abubuwa da kafirai ke jingina ma Allah na da ƙasa jingina mai abokin tarayya jingina mai ɗa jingina mai mata ba kafirai suna yi ba to kai ka kudurci cewa wannan magana ce ta kafirci Allah ta baraka wata Allah ya tsulkaka daga eh, wanda ya za abokin tarayya tare Allah ya tsulkaka daga ya rike ɗa Allah ya tsulkaka daga ya rike mata ga tasbihi da zuciya kenan to duk waɗannan tasbihi shine Allah ya ce fasabbi to ka tsarka ka yi tasbihi bismi rabbika da sunan ubangijin ka al'adin mai girma za ka ta yi tsaye ka ga sunan ubangijin ka mai girma subhana rabbiyal azim nan. lokacin da an ka saukar da wannan aya da ba su kama da ita sai annabi ya ce kusin ya ta ga ruku'i don haka wanda ya zo cikin ruku'i daga cikin azkar inda da annabi ya ta haka cikin ruku'i sai ya ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim gurgurda abin da kai tana iya yin ɗari biyu ko ɗari uku ɗari biyar ruwa ce duk baka yi laifi ba muna tare ma da to akwai ruwayar da zo da subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wanda ta zo da tsarin wanda hamdihi tana da maganganu wasu sun yi suka game da ita kuma sun ce a ta ta a ganga a jinsi ne hasarar to tun da dai akwai maganganu ka tsaya ga abin da bai da subhana rabbiyal azim shi babu wanda ya taba suka game da shi muna tare yace fa amman ruku'u fa azimu fihi rabba cikin ruku'i ku girmama ubangiji ciki nai ku ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wa amma sujudu fa shahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lahu amma cikin sujuda ku yi kokari ga yin addu'a domin babu sanda bawa yafi zama kusa ga ubangiji kamar lokacin da ya sujuda to cikin sujuda annabi ya ce mai kokari ga addu'a fa kamin tabbas an yi sujaba lakum za ka mana Allah ya karba mana abinda na faɗi daidai Allah shi babu lada da ni da ku da kuka saurara yadda kuskure ya abu Allah shi ya ce mene shi ce cikin zukata subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk